wani wannan fama ma'anar babu lalli zakar ulama'u fi kulli mazhabin in sai hakan ta faru to menene ma'anar babi wanda malaman kowace mazhaba suka yi babu hukumin murtad wa huwa almuslimu alladhi yakfuru da islamihi shine mutumin da yake kafirta bayan da musulmi ne sun mazakaru anwa'an kasiratan suka ambaci nau'i nau'i masu yawa kullu nau'in minha kafiru. kowanne ɗaya daga ciki yana kafirtar da mayinsa waya hillu damar rajuli wa malihi yana sabbaba wato ma'ana halatta zubar da jinin mutum da kuma karɓe dukiyarsa hatta innahum zakaru ashiya'a yasiratan har suka ambaci wato abubuwa kaɗan ma inda man fa'alaha ga wanda ya aikata mislu kalimatin yadhkuruha bi lisanihi duna kalbihi misalin kalmar da mutum zai faɗe ta a baki bata je zuci ba aw kalimatin yadhkuruha ala wajhi al ko ya ambace ta bisa wato ba'a wallahi da wasa amma tare da wannan sai su masa hukunci da kafirci wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai rana asabar insha Allah wa rahmatullah yace malam tambaya gare ni dangane da bayanin da aka yi jiya an yi magana akan cin haram to yaya wanda ya nemi kuɗi bai samu ba kuma kasuwanci ya karye masa shin na iya amsar kuɗi na banki domin ci gaba da wannan kasuwanci nashi ko koya zai bayan ya buga duk inda ya kamata a ce ya samu bai samu ba a wannan matsala ce mai zurfi wala Allah ko da ka yi karatu ko kana da karatu idan baka samu wanda suka san kan matsalar ba wato tana da wahala kuma mafi yawancin musamman 'yan uwana masu karantarwa idan sun tashi fatawa ba sa kallon ƙasar da suke wajen fatawa ma'ana ba sa kallon najeriya da cewa ƙasa ce wacce take haɗa wake da shinkafa to ne shine babban matsala wani lokaci mai fatawa don haka kenan sai fatawar kamar a matsayin ƙasa ce wacce take ta musulmi gaba ɗaya ni ina ga tun da malamai sun yi fatawa bisa lalura har Allah ya da wannan lalura da muke ta da'awata muke ta da'awata musulmi zai kai kuɗinsa banki bisa lalura da sauran duk abubuwa da suke faruwa to ka gane a irin yadda ake juyawa ƙasar nan kace kar musulmi ya je ya karɓi bashi a banki ta yadda zai juya harkar kasuwancinsa saboda akwai riba a ciki amma arna su je su yi to illa dai ribar dai tana nan kuma an bi hanyar da ƙarshe dai duk arzikin zai kuma hannun arna ba fahimce ni ba shi yasa na ce wanda bai san mas'alar ba ba zai fahimce ta ba kusan yanzu yana daga cikin hanyoyi a duniya na yadda ake haɓaka wato jari shine karɓar wato ma'ana kuɗi rance daga banki to sai muka yi fatawa cewa bai halatta musulmi ya yi ba to kusan wannan ƙoƙari muke yi muna ƙoƙarin tura kasuwancin gabaki ɗaya sai mun zo nan gaba mun cire hannun dukkanin musulmi daga harkar kasuwanci ya koma hannun arna to wannan komawa hannun arna ya fi haɗarin ya karɓi bashi ta amuli da riba to da haka ni a fahimta ta wallahu alam duba da yanayin najeriya yadda take in ba yadda za ka yi bisa wannan lalura ka san laifi ne kana iya zuwa ka karɓa har lokacin da wato ma'ana abubuwa suka yi kyau kuma kai maida musu wato ma'ana dukiyarsu wannan shine ni fahimta ta wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa malam nakan ji waɗansu malamai na cewa manzan Allah ya auri mata goma sha ɗaya wasu kuma sai sun ce sha uku malamai mai gaskiyar magana to ni a sani na dai idan an ce sha uku ta iya yiwa har wa da ya saki kenan ko kamar bintul jun ina ji akwai za a iya sata ina gare wanda suka ce sha uku har da wato mana ya sake su amma dai da ya zauna da su wato ma'ana guda tara ne sannan akwai sadaka guda biyu raihana da juwairiya amma akwai wa'anda ya aura ya saki to wannan ina ga wasu na hada su da shi da su kamar yadda ya zo cikin bukari akwai wace ya aura mata suka zo suka ce ai manzon Allah idan ya shigo yana sha'awa ki ce a'udhu billahi minka suka yi mata wato ma'ana dabara suna tsoron cewa ga yadda take kar manzon Allah ya karkata zuwa gare ta ku duba matan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya kuke zaton matanmu dan manzo Allah da ya shigo sai ta ce a'udhu billahi minka lace yace da ita laqad usti bi mu'azin haqiqa kin ne tsari ga wanda ya isa ya tsare shi ne Allah alhiqi bi ahliki shikenan na sake ki tafi gidanku kaga yana nuna kenan manzo Allah bai san gaibu ba da ya san gaibu sai ya ce ai makircin mata ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam jazakallahu khairan Eh, mai tambaya na gaba na cewa malam ina da tambaya menene hukuncin ire-iren iyayen da suke tsine wa 'ya'yansu kuma wannan tsinar ya take musulunci to gaskiya yana daga cikin illoli da muke gani yanzu uba ko uwa su tsine wa ɗa bisa wani kuskure da ya yi duk da cewa ɗan adam ne wani lokacin abin yakan zo maka kai kanka sai daga baya kai dama to amma dai a rinka ƙoƙari wajen kontrol ɗin kai duk lokacin da rai ya ɓaci to abin da za a yi a yi wa yaron addu'a sannan a tuhume shi dangane da abin da ya aikata amma mummunar baki da uba yake wa ɗa ko uwa wannan yana tasiri ga 'ya'ya kamar yadda malamai suka yi bayani wannan yakan sa yaro ya lalace Allah ya tsare mu da haka sai mu nisanci haka Allah ya gyara ka Allah ya shirye ka me yasa kai kaza to wannan na ga shine hanyar da ta kamata mu bi ita ce hanyar da sahabban manzon Allah suka bi wacce suka koya daga wajen manzon Allah na'am eh ba wai sai an ce Allah mummunar magana dai ba a so uba ko uwa su wa ɗansu mummunan magana ko ba mummunan baki ba a so da abin da za a faɗa ka yi ƙoƙari ka yi kontrol ɗin kanka ka faɗa alkhairi sannan kuma ka zarge shi ka tuhume shi akan abin da ya aikata ina fata an gane akan wannan ne to eh rayuwar nan ne ma mai sauki abin da ai zancen ka fi wannan ba shi da alaka laifi ya yi ai kuma na ga ka kace ai ka ce masa wannan kalma ma da na yi bai kamata ba mai duk ga dan yanzu bai kamata ba kai dai kai kokari ka gyara ka ga irin wannan bai sake faruwa ba ina fata an gane laifi ya yi sai ka kai masa addu'a kuma ka tuhume shi ka kai masa faɗa. wannan shine abin da ya kamata amma ba buƙatar ka ce ka kira shi ka ce ka yafe masa to wannan in ya zama na yayi laifi ka bincika ya tabbata to wannan kana iya gargadin sa kace to kuma wancan laifi da kai na yafe maka sai dai kar wani ya sake faruwa amma ba akan wancan magana ba wallahu a'lam mai tambaya na gaba na cewa assalamu alaikum warahmatullah yace malam a karatun mu na yau na ji kana fassara kalmar mushriki da ma'anar dan bid'a sai ya dan karin bayani yana cewa domin na ga cewar shi mushiriki shine wanda ya bar addinin musulunci amma kuma dan bid'a yana yana dan aikata wasu abubuwa na musulunci kuma yana yin waɗansu abubuwa da ya zama ba na musuluncin ba shin malam wai ita wannan kalmar tana da ma'ana biyu ne ko yaya abin yake ƙwarai bid'a tana da ma'ana biyu akwai bid'a wacce take fasikantar da mai yinta akwai bid'ar da take kafirta mai yinta kuma da ka bi karatun sosai wa'anda Aliyu bin Abi Talib ya ka ai yan bid'a ne ina fata an gane amma bid'a su ta kai su ga kafirci ina fata an gane to wannan shine da haka dai kamar da ka so ka, ka hau hanya cewa bid'ar iri biyu ce akwai babba akwai karama da haka ina magana ne akan babbar wallahu a'lam ah, mai tambaya na gama cewa menene hukuncin mutumin da yake saro kaya amma idan ya zo sayarwa sai ya sa farashi kashi biyu ma'ana idan kuɗi hannu ne sai ya ce naira ɗari idan kuma bashi ne sai ya ƙara naira goma ko sama da haka Tona malamai sun kasu kashi biyu akan wannan mafi yawancin malamanmu na Saudiya har yau a Saudiya sun ce wannan ya halatta babu laifi shi yasa ma ake bai'u taksit a Saudiya duk kusan kamfanonin motoci za ka je mota kudinta miliyan biyu amma sai a baka ita a miliyan biyu da dubu ɗari ko da dubu ɗari biyu a hankali kana biya kana biya wato ma'ana har ka biya wannan wanda kuma daga cikin malamanmu na nan ma akwai malaman da suka ce babu laifi ya halatta duba da saɓani da aka samu dangane da mas'alar, sai dai magana ta gaskiya dukkan malamanmu da suka tafi cewa irin wannan ya halatta asalin abin da suka gina hukuncin da shi bai inganta ba don sun gina hukunci ne da hadisi yana nan cikin bulugul maram wata rana manzon Allah ya nemi raƙuma za a tafi jihadi sai ba a samu ba a cikin garken musulunci babu raƙuma sai umarci wani sahabi daga cikin sahabbansa ya shiga kasuwar madina a je 'yan raƙuma kowane mai raƙumi ya ba da raƙuminsa akan dubu ɗari ɗari idan an yi yaƙi an dawo abin da aka samu gwamnati kowane raƙumi na dubu ɗari za a bashi dubu ɗari da goma ko dubu ɗari da biyar an ɗora masa wannan tun da ba kuɗi hannu to duk wanda suka gina sun gina ne bisa wannan hadisi wanda sanadinsa ta'ifi ne bai tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu malaman suka ce a wannan shine riba'ai bai'un ne fi taini. wato ciniki biyu ne a cikin ciniki ɗaya wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi shine bai ul'ina wato wanda manzon Allah ya haramta daga cikin malaman da suka tafi akan wannan Shekul Albani musamman a cikin as-silsila as-sahiha juz'i na biyar yayi dogon bayani akan wannan mas'ala yana wa ƴan uwansa malamai musamman na ƙasar Saudiya raddi akan wannan mas'alar sai dai malaman Saudiya ma ba dukkan su ne suka tafi akan hakan ba kuma ya kafa hujja da ingantaccen hadisi cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an bai'atin fi bai'ataini manzon Allah ya hana ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya in yanzu za ka biya dubu ɗaya in ko sai an jima dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari ɗaya wannan shine ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya manzon Allah ya haramta wani wannan ra'ayi kuma ni na fi gamsuwa da shi wato ina ga ya fi kusa da daidai wallahu alam da haka kenan a wancan tsari bai halatta yi haka ba Allah ya samu dace mai tambaya daga mana cewa shin malam ya halatta idan mutum aka bashi ajiyar ajiya ta kuɗi ya yi amfani da wannan kuɗin ma'ana ya da wani kuɗi daban misali kama a ce a banki sai aka ba shi wasu ajiya shin yana son zai yi amfani da wani abu sai to cewa ya yi amfani da wannan kuɗin sai aka ce wai haramun ne sannan kuma shin malam ya halatta mutum ya yi amfani da kayan da aka ba shi a matsayin jingina To tambayar farko duk mutumin da ya baka kuɗi idan ya baka gaskiyar magana yadda suke haka za ka aje in za ka yi amfani da su ya kamata ka sanar da shi cewa kuɗin nan da ka bani ina da dama zan yi amfani da su don haka wato ma'ana lokaci idan ya yi ka nemi kuɗinka insha Allah za ka samu ko ka daman a'a wannan wani abu ne wanda ya sani shi daman ya ajiye kuma ya maka izini cewa ka iya amfani da shi sai dai duk lokacin da na waiwaya wato ma'ana zan nema sai ka bani amma in dai babu wannan yadda ya baka haka ya kamata ka je ka ajiye shi wannan shine wato ma'ana magana ta gaskiya ɗaya bangaren me yake cewa jingina a jingina dukkan abin da aka bayar baya halatta ka ba da kuɗi a jinginar da wani abu kai amfani da shi sai dai idan dabbobi ne masu rai kamar doki ko saniya ko raƙuma da sauransu abin da ake hawa ko a tatsi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 Allah ya ba su nasara Allah ya karya Yahudawa da Yahudanci ya karya kafirci da kafirai duk inda suke a duniya Allah ka baiwa Falasina nasara Allah ka baiwa Falasinawa nasara duk masu jihadi a ko ina suke dan Allah domin kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ta ɗaukaka Allah ka ba su rinjaye Allah ka ba su nasara Allah ka taimaki musulmi da musulunci ka karya kafirai da kafirci wassalamu alaikum